alhaƙiƙanin gaskiya duk wanda ya aikata alheri komi karancin shi zai ga abin shi to muhammadu bello mutum muradu ya shika alheri ga sakamako nan allah ya fara buɗa mai na ƙohohin shi wa'anda in sha mu allahu rabbi abu ne na ci gaba ga rayuwar shi da rayuwar mutanen jihar zamfara da rayuwar mutanen arewacin najeriya da ƙasan ma ga baki ɗaya haka da ɓangaren shi mai girma minista da ɓangaren mai girma gwamna kada su yadda da shawarwarin mutanen banza wa'anda ba neman ci gaban jihar suke so ba a'a kowa na da gudunmuwar da zai bada don haka su haɗu su zauna duka abokan juna ne sun san juna tun kafin yau don haka wajibin su ne su zauna domin su ga cewa yaya za a yi a samu waraka na ganin an samu nasara a cikin wannan aiki ta'awuz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana mika'ilu aliyu gusau sarkin baron galadima tsohon babban darakta na hukumar lamurran siyasa da hulɗa ta jam'iyyu ta zamfara a tsohon gwamnatin mai daraja muhammadu bello muhammad mataulan muradun shatiman sokoto birnin ƙasa hausa a shekaran jiya shekaran jiya aka rantsar da mai ku, tsohon gwamnan jihar zamfara honorable dr bello muhammad mataulan muradun a matsayin ministan tsaro a matsayin ka na ɗaya daga cikin magoya bayansa kuma waɗanda ƙila ka yi aiki tare da shi ya da farko za mu so mu fara ji daga gare ka akan taya shi murna akan wannan sawon matsayi da ya samu to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna godiya ga Allah madaukakin sarki subhanahu wataala wanda ya yi wannan jin ƙai da taimako da gudunmawa zuwa ga jagoranmu mai girma bello muhammad mutawallan muradun shattima sokoto na wannan kujera da ya bashi na ministan jiha a ƙasa na tsaro wannan abin mu gode ma allah subhanahu wa ta'ala ne bisa ga wannan baiwa da ya mishi sannan ya ƙara tabbatar da ayata alkur'ani allahul azim da allah ya ce faman ya amal misqala zarratin khairan yara alhaƙiƙanin gaskiya duk wanda ya aikata alheri komai karancin shi zai ga abin shi to muhammadu bello mutum ya shika alheri. ga sakamako nan Allah ya fara buɗa mai na ƙohohin shi waɗanda insha Allahu rabbi abu ne na ci gaba ga rayuwar shi da rayuwar mutanen jihar Zamfara da rayuwar mutanen arewacin Najeriya da ƙasan ma baki ɗaya su wannan abu alhamdulillahi muna godiya ga Allah bisa ga wannan taimako da ya muna na bada wannan kujera ga wannan jagora namu kuma muna mishi kyakkyawan zato da fatan alkhairi akan ta insha Allahu rabbi ah, duwa da mutum yake duwa da ya kware ga lamari ne to za ka ga akwai buƙatar a ce ya nemi shawara kuma waɗanda an makusanta ne akwai a bukatar a ce su ba shi shawara da ma waɗanda ke nisa gare shi a matsayin kan na makusancinsa kuma ɗaya daga cikin yarensa wace shawara za ka ba shi akan wannan sabon aiki da ya fara shekaran jiya shekaran jiya alhamdulillahi daga cikin shawarwarin da zan bada na farko shi dai kan shi ya ware ma Allah subhanahu wataala godiya bisa ga wannan nauyi da Allah ya dora mishi na biyu alhamdulillahi ba a azza abi inda bai dace ba ba shi ministan tsaro a matakin ƙasa a mai girma shugaban ƙasa ya yi tunani kwarai domin duk mutumin da ya shugabanci jiha shekara hudu to abinda an matsala tsaro ga irin wannan lokaci da muke ciki yana da ilimi a kanta yana da matakai da dama da za a ɗauka don a samu nasara so wannan abun godiya ne ga Allah subhanahu wataala na farko kenan na biyu ko da ya yi dan majalisar tarayya akalla bai rasa shekara hudu zuwa shidda waɗanda ya yi a majalisar tarayya yana shugabanta kwamitin tsaro wanda cikin wannan kwamiti akwai mayan-mayan hafsoshin ƙasa wanda suka shashi sojan sama da na ƙasa da na ruwa da kowane bangare na security yana tare da su ya zauna da su kaga nan wurin ma a wani ilimi da yake da shi wanda zai iya bada gudunmawa shi wannan al'amari so bisa ga wannan nauyi da Allah dora mishi abinda an wajibi gare yanzu shine ya ƙara neman gudunmawa shawarwari ga masana harkar tsaro domin mi abu ne wanda zai taimaki jihar mu ta zamfara zai taimaki arewacin najeriya zai taimaki ƙasa bisa ga halin da muke ciki yanzu ba abin da ya dame mu irin harkar tsaro so eh Allah ya so da, ina da yaƙini bisa ga ɗan ƙaramin basira da yake da ita cikin wannan layi da wadda zai nema ga masana to in Allah ya so da, Allah zai taimake shi na ganin an samu kyakkyawan shugabanci domin ɗan Najeriya ga yanzu kusan ba cancanta yake nema ba a'a yana neman ɗauki daga Allah subhanahu wataala don haka wajibin mu ne duk wanda anka ce gashi an bashi ah, kujera mai kama da irin wannan ko ma wace iri ce to abinda an dan Najeriya yanzu ya mishi fata alkhairi malam Bahaushe ya ce idan ka ga mutum ya faɗa rijiya ko bakin takobi an ka miƙa mai zai riƙa domin ya ga ya hito to bisa ga wannan ashe wajibin mu ne mu ci gaba da mishi addu'a akan wannan nauyi da Allah dora mishi addu'a mu ita za ta samu nasara a wannan in ana magana cancanta ne ko eh, sani ai wa'anda sun kai shi kwarewa da dama sun rika amma har yanzu abun babu inda ya kai mu so abun da ya rage namu shine addu'a Allah ya bashi nasara don haka ina bashi shawara duk masana tsaro da zai nema shawara ya neme su don ganin cewa wannan aiki ya samu nasara domin nasara shi nasara ce ta jihar zamfara nasara ce ta arewacin najeriya kuma nasara ce ta tarayyar najeriya ga baki daya don haka muna bashi shawara kuma muna roƙon allah subhanahu wataala ya rika mai na ganin an samu nasara sanadiyar wannan mukami da wannan nauyi da an ka dora musu da shi da mai girma tsohon gwamnan jihar jigawa allah ya ba su nasara ya sa sanadiyar su allah ya kawo muna waraka ya zama a samu zaman lahiya da aminci a jihar mu musamman arewacin najeriya da ƙasa baki daya yankin arewa maso yamma kusan shi ne fama da matsalar tsaro a najeriya kuma ga shi mai girman shugaban kasa ya zakulo tsafin gwamnonin waɗannan yanki ya ba su ragamar jagorancin a matsalar tsaro da ke addabar najeriya baki daya dole sai su gwamnatocin da ke wannan yanki a kila sun haɗa kansu domin samun nasara a kai wani kira za ka ga su waɗannan gwamnoni na ba waɗannan 'yan halakai a gudunmuwa da goyon baya a ganin cewa an yaƙi wannan matsala da ta kici ta kicen yiwa kusan shekaru goma sha to alhamdulillahi da yake ita matsalar tsaro yawanci nan arewacin najeriya ta yanke cibi don haka su gwamnoninmu na arewa yadda muke da su musamman arewa maso yamma ya zama wajibi gare su su haɗa ƙarhi tare da wa'annan shugabanni da an ka ba wannan ragama su ƙwanƙwasa ƙohunansu su zauna tare da su su nemi shawarwarinsu su ba da duk gudunmuwar da za su ba da a haɗa ƙarhi da ƙarhi idan an kaɗu da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha yanzu misali nan jihar zamfara idan mai girma gwamnan jihar zamfara ya je isko mai girma minista na tsaro dukansu 'yan zamfara ne dukansu zamfara suke wa eh, ƙoƙari su ga cewa ta samu aminci da zaman lafiya kowane su gwargwaro yana da masaniya akan wani abin da ya shahi harkar jihar nan idan suka haɗu tsakani da Allah suka zauna suka fahimci junansu za a samu mataki mai kyau na kawar da wannan matsala ta addabe mu domin mi domin minista dan jihar Zamfara kai gwamna dan Zamfara kaji ka isko shi dukkan matakan da ya kamata a dauka da gurin wanda zai bada zai iya bada ita koshi irin jiha amma zai so ya bada ita a jiha ta ta Zamfara domin nan ne yake nan ne iyaye ne suke nan ne yan uwa ne suke nan ne masoya ne suke don haka yana neman zaman lafiya su da amincin su to ina da yaƙini in allah ya yarda muddin an ka haɗa kai gwamnatocinmu na arewa suka samu wannan shugabanni na tsaro aka zauna aka tattauna aka yi to da tsari daban-daban wa'anda za su kawo mutanen jihar zamfara zaman lafiya da insha allah rabbi za a samu waraka da bangaren shi mai girma minista da bangaren mai girma gwamna kada su yadda da shawarwarin mutanen banza wa'anda ba neman ci gaban jiha suke so ba a'a kowa na da gudunmuwa wadda zai bada don haka su haɗu su zauna duka abokan juna ne sun san juna tun kahin yau don haka wajibin su ne su zauna domin su ga cewa ya za a yi a samu waraka na ganin an samu nasara a cikin wannan aiki kahin wannan mu da magoya bayansu da sauran al'umma musamman malaman addini ya kamata a fahimci cewa ita harkar tsaro ko kujera in ka ba mutum yanzu da an ce an ba su ministoci na tsaro ba ana nuhin cewa hafsoshin najeriya ba da mai girma shugaban najeriya ya yi ba su da hannu cikin harkar tsaro za su koma gehe ne suna kallon su za su zai a'a su wakilai ne na mai girma shugaban kasa a cikin hwadar eh, tsaro ta kasa don haka duk abin da annan su ne za su yi saurin zuwa su isko mai girma shugaban najeriya su sanar da shi ga matsayar da mun kai tare da hafsoshin najeriya ne da za a dauki matakai da kaza da kaza da kaza ba ana nufin tsohon gwamnan jigawa ba da tsohon gwamnan zamfara za su sa kaki su rika bin daga su je daji domin yaka wannan ba shi ba ne shi abin da aikin su shine su zauna tare da su duk abin da suke nema wanda zai kawo ma harkar tsaro ci gaba a najeriya su je su ba da shawara wajen mai girma shugaban najeriya a ɗauki matakai don ganin an magance wannan matsala don haka masu makauniyar fahimta na cewa an ba da kujera inda ba cancanta ba su ra'ayi ne da hasada da adawa wanda ba za ka hana ɗan adam ya yi shi ba amma dai duk mai hankali a faɗin najeriya musamman mu na addini ya kamata a mai da hankali wajen roƙon allah na allah shi ba da nasara a samu aminci da zaman lafiya maganar ka cewa ya baka roƙon allah don ba a ɗauko wanda ya cancanta an ka aza ba wannan kama kana ma Allah ganganci ne domin shi da shugaban Najeriya da ministan tsaro da sauran ministoci duka tsari ne na Allah Allah ya tsara su ya tabbatar da su ne za su jagoranci wannan jiha kamar yadda Allah ya kaddara shugabancin jam'iyyar pdp a jihar zamfara ga halin da ake ciki yanzu wanda da dan apc jihar zamfara ba haka yake tunani ta kasance ba to kaga in ba tsari ne allah babu abin da ya kai ga haka na to baka cewa ko allah ya kuskure wannan wuri don haka ko yanzu cewa mutawallan muradin ko mai girma badaru ba su cancanci a aza su ga kujera ba to kamar kana cewa abinda Allah ya bai daidai ne shi Allah shi ka al'amari ne kuma komi a kowane lokaci waraka aka so da nasara a kai don haka wajibin dan najeriya ne mai son ci gaban arewa mu dai nan zamfara ina kira ga al'ummar jihar najeriya ga baki dai duk mai muna fata alheri duk mai son nasarar ci gaban jihar mu duk mai son zaman lahiyar mu da amincin mu da kwanciyar hankalin mu to ko jokof. an ka ɗauko an ka aza a matsayin wanda je shugabanci harka tsaro a Najeriya su taimaka mana su mai addu'a Allah ya bashi nasara mu shi akwatan mu shi abun da muke so wanda duk yayi san haka to bai son ci gaban jihar mu bai son zaman lafiyar jihar mu bai son nasarar ci amincin mutanen jihar Zamfara halin da muke cikin yanzu ba mu da buƙatar sai wane a'a waɗanda Allah ya kaddari an ka ba shugabancin nan Allah ya taimake su ya ba su dukkan nasara a ce sanadiyar su mun samu aminci da zaman lafiya kadiba hage da harkar noma mu ta tabarbare kadiba hage da kullun ga sunan yan gudun hijira nan da can an dauke wani an dauke wani shin wannan masifa in muka ce sai mun tsaya mun yi kanikancin wanda ya iya an ka aza waɗanda na iya da an ka aza ce inda an ka yi tuwace nasara an ka samu garikon su to don haka wannan ba shi a gaban mu ba duk mai kishin jihar zamfara mai kishin zaman lafiya mutanen jihar zamfara abinda a wajibi ga rai ya roƙi Allah wa'annan shugabanni mai girma tsohon gwamnan zamfara da mai girma tsohon gwamnan jigawa wannan nauyi da an ka'aza musu Allah ya gwada musu hanyoyin da za a samu nasarar magance wannan matsala da zan tara bida jihar zamfara da ma arewacin najeriya da najeriya nan gabaki dai in mun ka samu mutum da aka san wannan to ba nasarar mu yake so ba duk abin da zai faɗi ne ne da ƙarya da ƙaharu a zauna a fahimci abin da annan a diba tsarin allah a koma ga allah a nemi warka ga ubangiji subhanahu wataala ya taimaki wannan shugabanni ya ba su nasara ga wannan aiki